Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ‘Yan jam'iyyar Demokara da ke goyon bayan zubar da juna biyu ko ciki a nan Amurka sun samu gagarumar nasara a jihohin masu ra'ayin mazan jiya da dama a nan Amurka. abin tambaya a nan shine wace irin rawa wannan muhawara ta zubar da ciki wacce ke zama zazzafa za ta taka a zaben shugaban ƙasa da za a yi a baɗi yau batun da za mu duba kenan a shirin duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla To masu sharhi da fafutuka kan batun zubar da ciki ko juna biyu a nan Amurka na can suna ci gaba da ƙoƙarin fahimtar dalilin da ya sa masu kada ƙuri'a a jihohin da 'yan Republican suka farin jaye kamar Ohio da Kentucky suka zaɓi 'yan Democrat maimakon 'yan Republican. Gwamnan jihar ta Kentucky Andy Bashir ya yi ta zarce a wa'adi na biyu bayan da ya doke ɗan Republican mai ra'ayin adawa da al'ada zubar da ciki. sannan a ohio masu kada kuri'a suka zaɓi 'yancin zubar da cikin Americans support abortion rights and will turn out to vote to protect these rights. Veronica Ingham kenan mazauniyar jihar Ohio da ke goyon bayan a bari mata su rika zubar da ciki idan suna so take cewa Amurkawa na goyon bayan 'yancin zubar da ciki kuma za su fito kwansu da kwarkwatar su su kare wannan 'yanci. Ita kuwa Christine Hawkins ɗaliba da ke son a haranta zubar da ciki ta ce akwai jan aiki a gabansu. su. it was going to be a huge uphill battle for the pro-life movement. Tace zai zama um, babban aiki ga masu goyon bayan hana zubar da uh, ciki su fito su yaƙi masu goyon bayan akasin hakan. Saboda miliyoyin daloli da aka rika turawa jihar ta Ohio. Zubar da ciki dai batu ne da yake zamantowa muhimmi a lokutan zaɓe a Amurka tun bayan da kotun kolin ƙasar ta soke hukuncin Roe v. Wade. wato wata shari'a da aka yi a baya wacce ta assasa 'yancin zubar da ciki a amurka kuma yayin da yanzu aka bar jihohi su yi gaban kansu kan batun na zubar da juna biyu hakan na haifar da matsala farfesa jeremy meya mai sharhi ne da ke koyarwa a jami'ar george mason a nan amurka they've grown in country where the right of to get an abortion at least the third trimester uh, ya ce jama'a sun tashi da sanin cewa mace na da hurumin ta zubar da ciki akalla har zuwa zango na uku a renon cikin da take yi kuma dokar ƙasa ta bada wannan tabbaci amma yanzu an yi watsi da hakan an ce jihohi su yi dokokinsu kan batun na zubar da juna biyu sai dai waɗanda suke tunanin za su iya yin dokar kan batun sun fara gane cewa jama'a ba sa son gwamnati ta rika musu katsalandin al'amura kamar na haihuwa a jihar virginia duk da cewa masu ra'ayi a bar mata su zubar da juna biyu sun zaɓi 'yan democrat a majalisar dokokin jihar masu fashin baki sun ce ya kamata a yi hattara domin ba lallai ba ne a ga hakan a zaɓukan da za a yi a shekarar 2024 ciki har da na shugaban ƙasa. Farfesa Todd Belt malami ne a Jami'ar George Washington a nan Amurka. The economy is always the number one issue, no matter what. There are other issues that might influence people. Ya ce uh, duk inda aka je aka dawo, batun tattalin arziki shine muhimmin batu ga Amurkawa. Akwai sauran batutuwa da mai yiwa za su sa masu kada ƙuri'a su raja'a kan wata jam'iyya. Saboda haka ga 'yan jam'iyyar Democrat, batun zubar da juna biyu batu ne da za a iya cewa suna kallonsa a matsayin na biyu a jerin muhimman batutuwa. This abortion issue, the Democrats think that this can be one of those secondary issues. Duba da irin kaye da 'yan Republican ɗin suka sha a kwanan nan. Farfesa Belt na ganin mai yiwa su mai da hankalinsu kan tallata wasu batutuwa ga masu kada ƙuri'a a zaɓe mai zuwa. They will probably go after crime again, probably immigration, and I think that they will really... Ya ce mai yiwa su fi mai da hankali wajen tallata magance matsalar yaƙi da masu aikata manyan laifuka, watakila da batun shigowar baƙi. Sannan babu haufi na san za su yi magana akan hauhawar farashin kayayyaki. da kuma matsalar tattalin arziki da ke ciwa amurkawa tuwa ƙwarya. Uh, to sai dai duk da haka wasu ƙwararru na ganin batun zubar da juna biyu batu ne da ba za a iya kau da shi cikin sauki ba, kuma ba mamaki ma shi zai fi zabarar da masu kada ƙuri'a a zaben na baɗi. Musamman a jihohi irin su Florida da Arizona da suka kasance tungar masu ra'ayin mazan jiya. To masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan sai kuma wata juma'a idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Veronica Balderas Iglesia da ta haɗa asalin rahoton sai kuma Fiona Nandudu da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.